A da, za ki mata da fatan samun lafiya, ba wai ki zauna kina tsabga wannan uban kukan ba. Anti kuka dole ne a gare ni koyaushe farin ciki na kwabce min yake. Mutane masu mahimmanci a rayuwata suna tafiya su bar ni. A yau ma an waye gari, Kamila ba ta da muryar da bakin da mai magana da Wannan wace irin masifa ce? Da fuka fadar ta anti ta ce, ki ɗauka haka a matsayin ƙaddararki, kuma ki yadda Allah ya baki ikon canye ki. Ki kuma gode wa Allah da ya sa ba mutuwa ta yi ba. A yanzu haka mahaifinki ya sa a zaga duk wannan jihar, a kama wanda suka yi wannan zalunci Duk wani roadblock an rufe shi, kuma ina da tabbacin za a samu waɗannan azzaluman. Ta yaya mai laifi zai sa a kamo mai laifi ɗan uwansa? Wannan ai ba maganar da hankali zai ɗauka ba ne, babu abin da daɗi zai iya yi domin kare rayuwarmu. Na tsani wannan mutumin, wa ma ya sani ko shi ne ya sa aka kashe ta ya sa a kashe ta rantsa idanunsa dadi ya tare da dafi bango yana jin maganar kamsul na dukan kirjinsa guntun hawaye ne ya zararo daga idanunsa hannu ya sa ya goge tare da tsama ya dafe kanshi cike da damuwa suna nan zauna tana lallashin ta jama ta shigo asibitin da sauri tashi kamsul da ta rungume ta tare da fashewa da kuka bayan ta jama ma ta bubbuga cikin rarrashi ta ce ya isa haka gamsu. babu yadda muka yi da ƙaddara. Allah ya ba Kamila lafiya kanta ta girgiza tare da yin shiru a jikin Hajjamama fitowa da Kamila daga ICU ne yasa hankalin su koma kanta tana lullube har aka shige da ita wani ɗakin daktojin sun Dakto ɗin sun jima kafin suka fito dakto ne ya ce musu za ku iya shiga ku ganta amma ban da hayaniya domin ta su mani cikin firgici ba a buƙatar ta farka da fargicin. Da sauri ba tare da sun amsa wa dokto ba suka shige, tana kwance idanunta a rufe, gefe da gefen haɓarta ya kumbura sintim, idanunta kamsul ta rantsi, cikin jin zafi da tausayin kamila, duk shiruwar ɗin ya ɗauka, duk jimami da tausayi ya rufe su. Sun jima sosai a kanta, kafin ya duba jamame ya ce, Habiba, za ki zauna tare da ita ne ko Salma ta zauna da ita. Ni ce ya dace na zauna da ita a matsayina na ƙanwar mahaifiyarsu, ba a buƙatar bari. Ta yi maganar cikin ɗaurewar fuska, dadi zai yi magana an ta riga shi da cewa, a yanzu ba lokacin tashin hankali ba ne alhaji, saboda muna tare da mara lafiya. ya idan ka ji kare yana haushi, to ya nemi ƙashi ne bai samu ba. Idan kuma ka tura masa aniyarsa ba zai yi haushi shi kaɗai ba, Hausawa sun yi gaskiya da suka ce, kare baya haushi shi kaɗai, ka same ni a mota alhaji anti ta yi maganar cikin murmushi tana juyawa ta bar wajen wani irin haushi da takaici ne ta riƙe a jamama. wato ita ce karan lalle wani ya ta raina ta ta yi maganar zucin cikin ɓacin rai dadi juyawa ya ba anti mijin ta ce hajjama matafarta tana hararar bayan dadi gefen kamila ta zauna tana kallon kamsun da ta tsira wa kamila idanu tamkar za ta haɗiye ta ita sama hankalinta bai ma kawo kan hayaniyarsu da anti ba. Karfe biyar na yamma Kamila ta farka a firgice tare da zafara za ta tashi. Hajjama ta sanya hannu ta rike ta. Magana za ta yi hawaye na biyu idanunta ta ji ta. ya cika mata baki. Tamkar an ɗaure harshen nata, haka ta ji. Maganar ta gagara furtawa. Tausayinta ne ya kama Kamila ta fashe da kuka cikin kukan take cewa, sai yanzu na fahimci menene duniya. Sai yanzu nake jin ina ma a ce na mutu ko zan wuta. san wannan duniyar ba ta da daɗi sai tarin ƙalubale da tashin hankali kin rasa harshen ki kamila ba za ki sake magana ba waye ya aikata miki haka menene kika masa wayyo Allah rayuwa me muka miki kike wannan me muka miki rayuwa da kika yanke mana wannan hukunci cikin kuka take wannan sumbatin cin saukar zantukar kamsulla a kunnen kamila ya sa ta rantsa idananta cikin bakin ciki da tashin hankali shi kenan ita ba za ta kuma magana ba shi kenan ta zama kwarma ta ƙarfi da yaji me ta aikata wa dadi da zai mata wannan hukuncin wani irin muguwar tsanansa ne ya duro mata a zuciyarta takaici da bakin ciki ne yasa ta mai da kanta ta kwanta hawaye na biyu idanunta hajjaba sosai ta ji tausayin kamila sai dai babu yacce suka iya da kaddara duk sanda ta zo maka dole ka amshe ta kai yi haƙuri. Satin Kamila da a asibiti ana ba ta kulawa kuma alhamdulillah kumburar harshen duk babu shi ya tafi sauƙi sai samuwa yake. Game da waɗanda suka aikata mata haka kuma duk binciken 'yan sanda ba su gano komai ba hakan ya sa dadi ya haƙura bar komai a hannun Ubangiji. Ranar Alhamis ne aka sallame su Kamilaji take tamkar karta koma gida tsabar tsanar dadi da ta ko da ta gan shi a falo kau da kanta ta suka shige bedroom ɗinsu. Hajjama Musalama ta musu tare da komawa gida kasancewar babu shiri tsakaninta da anti. Dadi tare suka waro da anti yana shigowa Kamila ta rantsa idananta tare da zabara ta miƙe, ta yi kansa tana wuce. Magana za ta yi ta kasa sai kuma hawaye biyu idananta. Komawa ta yi ta zauna, Kamsul tana ban duk wannan abin da ake. ba ta sani ba dadi cikin sanyin jiki ya ce kamila me na muke kike wuce a duk sanda kika gani me na aikata miki da zafi haka mikewa ta ta fice daga bedroom ɗin cikin kuka anti ce ta ce alhaji anya kuwa wannan yarinyar ba zarginka take ba ko kai ne ka aikata mata haka domin kuwa duk alamu sun bayyana haka to wai me yasa yaran nan suke maka haka ne 'ya'yanka su dinga taka ka tamkar ba ubansu ba sanyinka ya yi yawa ya kamata ka taka musu birki mutum kana buƙatar ka su fara girmama ka na faɗa maka wannan sanyin naka ya yi yawa ta maganar tana fita ta bar shi a tsawo dadi ya cike da jinjina maganar anti domin kuwa cin kashin da suke mata ya yi yawa oba numfashi ya sake tare da fitowa ya shige bedroom ɗinsa. Yau ta kama ranar Asabar dadi ya fito daga masallaci sun yi sallar asuba. sai da gari ya waye tarwal kafin ya shigo cikin gidan. A bakin bedroom ɗinsa ya ci karo da takarda sunkuyawa ya ɗauki takardar buɗewa ya yi. Na rantse da Allah kamar yadda ka durƙusar da rayuwata, na rantse da Allah kai ma sai na durƙusar da rayuwarka. Ni Kamila, na ɗauki wannan alƙawarin. Mugu azzalimi, Allah ya isa tsakaninmu da kai. A zuciya dadi ya fara a Kamila kira, ta dami da ne suka fito da sauri anti ta ce, Alhaji wannan kiran me ya faru? Kamila nake tambaya ina take Amida? Cike da girmamawa Amida ta ce suna can fat din Hajja. Ba tare da ya kuma magana ba ya fita a zuciya ya nufi fat din Hajja. Bayansa suka bi. Tunda ya shiga bedroom din yake kwada mata kira. Kamila da ke zaune ita da Nashuwan da Kamsun ne suka bi ke tsaye. Hajja kuma idanu ta zuba masa tana kallon ikon Allah. Kan Kamila dadi ya tare da damko gashin da cikin ɓacin rai ya ce, Rainin ya fara yawa, ko tsinko ku da yi za ku min kara bari kuma ni ne uban da na haife ku. Kafin ke ki durkusar da rayuwa ta ni sai na fara durkusar da taki rayuwar me amfanin ku a duniya. Me amfanin haihuwar 'ya'yan da za su zame maka masifa a rayuwarka? Kamila muddin baki da hankalin ki ba wallahi sai na ɓatar da ke an daina ganin ki. Ya maganar yana ɗauke ta da mari, runtsa idanunta Kamila ta yi ko kaɗan, bata san me ta aikata masa ba. Hawaye ne ya biyo idanunta. Kamsul cikin zuciya ta ce, Me ya saura abin da za ka aikata, aika daɗe da aikata shi, me ya sa ba za ka cinna mana wuta mu kone ba, tunda ka tsane mu, Allah wadaran uba irinka. Ta yi maganar tana jan hannun Kamila suka bar wajen. Hajja ce ta dube shi tare da cewa, wace irin muguwar magana kake haka bashar, haka ba ka da hankali ne za ka ce za ka batar da ‘yarka ta cikinka, me ribar wannan maganar taka. ka ɓata min rai wannan ba magana ba ce wallahi bashir kake yayi duniya akan waɗannan yaran kana zaluntar su na shi wani tsabar bacin rai idanunsa jajir suka yi ya ce ya kamata wata maganar kafin a faɗe ta a dinga tauna ta me ta maka haka da zafi dadi wannan fa Allah wa rai ɗin da kai tsinuwa ce ba kake nufi dadi zai yi magana ce ta ɗaga masa hannu tare da cewa fice kamar mun min fat ɗina ya ce amma hajja Ba na son jin maganarka, na ce ka fice min a fat ɗina, kar na furta maka magana mara daɗi kai ma. Numfashi ya saki tare da saka kan shi ya fice, na shuwa duban je tare da cewa, hajjani na rasa me yake jawo duka wannan gabar. Na fara zargin fa akwai wata ƙullalliya. Dole wani yake wasa da tunanin waɗannan ahalin. Cikin tsinkewar zuciya anti ta ce, wasa da hankali kuma me yasa ka ce haka? ko ka gano wani abu ne. Babu abin da na gano anti, sai dai ki sani, dadi ba zai aikata abin da suke zargin shi da shi ba. Babu uban da zai kashe ɗansa, dole da akwai wani abin. Numfashi anti ta saki ta ce, haka ne, zai iya yiwa, bari na bi bayan su kamsul. Anti ta yi maganar tana barin fat ɗin. Ba sa fat ɗin kwata-kwata sai dai da ke tsaye a falon yana kai kawo shi dadi ɗin numfashi anti ta saki ta ci. ba su shigo falon nan ba to ina suka je ba na buƙatar magana a kansu don allah ki bar kaina ya yi wa anti maganar cikin ɓacin rai bakinta anti ta taɓe cikin zuciyarta tana cewa wannan damuwar ku ce masifa kuwa yanzu kuka fara shiga cikinta duk ɗan da ya hana uwarsa bacci shi ma kuwa ba zai rantsa ba ta maganar zuciyar Ta yi maganar zucin tana haura sama, ki ta sanya wa bedroom ɗinta tare da ɗaukar waya ta kira jibo. Ringin ɗaya ɗauka. Aikinku ya yi kyau jibo, domin kuwa harshen ya datsu. Aiki na gaba da za ku min, so nake ku sace ta ku kai ta inda babu malukin da zai iya gano inda take. Daga baya na faɗa muku me za ku yi da ita. Daga can Jibo ya sheke da dariya cikin katuwar muryarsa ya ce, Idan wannan kike bukata an yi an gama, ki jira kawai ki ji ana neman Kawai za ki ji ana neman ki. Shi kenan Jibo ka turo min akawun nan ka za ka ji alat kafin ta katse kiran. Su kuwa Kamsul da Kamila gadin suka nufa sosai Kamila yake kuka da daɗi da ƙarin da baƙin cikin da ba za ta iya magana ba bare ta fidda abin da yake cikinta kanta ta jingina jikin kamsul hawayen kuwa bai tsaya ba ki hakuri kamsul ita rayuwa dama haka ta gada ki hakuri insha Allah wata rana komai zai wuce ki daina kuka kamsul ta yi magana ne tana saka hannu ta share mata hawayenta sun jima sosai a gadin ɗin kafin suka koma rum ɗinsu ko breakfast babu wanda ya yi a cikinsu haka gida ya wuni babu daɗi Bayan kwana biyu da faruwar wannan al'amarin ne, ranar Alhamis, Dadi ya shigo a fusace, hannun Kamila ya riƙo tare da cewa, ki tashi mu je wajen Dr. Ahmad ya shigo gari. Da farko kamar ba za ta je ba sai kuma gudun fitina ta tashi, da tashin hankali ya sa ta miƙe tare da bin bayansu. Su kamsul da Nashuwan da ke tsaye jikin motar Nashuwan ya kawo mata saƙo ne suka ga shigar su mota Cike da mamakin ina dadi zai kai Kamila da sauri Kamsul ta nufi motar za ta hana Kamila binsa sai dai ko kafin ta iso har ya ja motar ya fita ko security bai fita da su ba ya bar ta ta cije tare da cewa na shiwan ya fita da ita ina tsoron kar ya kashe ta. Ki saka ranki za su da lafiya kanta ta girgiza cikin tashin hankali. Dadi sun yi nisa da tafiya ya ga wani kwance shami-shami a ƙasan titi ya buɗe bakin abin tausayi. Rubas dadi ya yi tare da taka birki ya tsaya. Fitowa yi da sauri ya kansa yana isa kansa sauran da ke laɓe suka fito su ɗauke da bindiga. Fuskar su rufe kansa suka saita da bindiga. Kasa motsi dadi ya cike da tsoro jiba da kansa ya nufi motar tare da saita kan kamila da bindigar ya jawo ta da ƙarfi. Mota aka kawo masa ya wurga ta ciki sauran da gudu su ma suka shiga cikin motar tare da ja da ƙarfi suka bar wajen da mugun gudu. A gigice dadi ya zaro wayarsa tare da kiran folis kafin su zo tunar wata sha domin kuwa sun ɓace da kamila. Gigita da tashin hankali babu wanda dadi bai yi ba da ƙyar ya iya jiyowa gida. ko da suka samu labari ba ƙaramin tashin hankali suka shiga ba kamsul kusan auka ta yi za ta cakumo dadi aka riƙe ta ihu take tana cewa dama ai ya ce sai ya ɓatar da ita ita kanta ja ta shiga rudu sai dai a cikin zuciyarta ba ta jin cewa Alhaji Bashir zai batar da Kamila shi ma na shi wani kan yake ji a ransa sai dai ita Kamsul ta ci alwashin tozar ta rayuwar dadi a cewarta kamar yadda ya tozarta rayuwarta daga wannan ranar ce ta daina kiransa da sunan dadi sai tsular sunansa wato alhaji bashir wannan shine masomin labarin abinda ya shiga tsakanin kamsul da mahaifinta har ya jawo mummunar gaba yanzu kuma za mu koma cikin cikin ci gaban labari wannan kuma shine ƙarshen labarin kullalliya kashi na ɗaya sai mun haɗa littafi na biyu insha Allah domin jin ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da biyo mu ni ne naku a koda yaushe Abba Effects. Bisalam kwana lafiya.